من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تعالى قوم يؤشرون ترى بوس جماد الآخرة إجراء أن تصوم جمولي لدريه إذا ثلاثين ترى كما يوشى بقي جوسا أثم ميلادية دبوبي دبوم شاء تقص أولنا مسلا من مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako da izinin Allah yau za mu tashi sabo sura suratul layl bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم wannan suwa suratul layl haka aka kira ta saboda faɗin wallai da aka yi al-imam al-bukhari a cikin sahihin sa ya kira ta da suratul wallaili idza yaghsha wato ya dauko ayar farko daga cikin eh, suwar ya ba surar suna da haka ah, ita ce sura ta 92 biyu a cikin surorin alkur'ani sannan kuma sura ce makiyya ya kama da mai wasu sun yi saɓani akan wasu daga cikin ayoyinta suna ganin kamar akwai ayoyin da aka sokar da su a madina amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sura ce da aka saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina sannan ayoyinta 21 ne malamai sun yi ittifaki gabaki daya malaman da suke kirga ayoyin alkur'ani sun tabbatar da cewa ayoyin ta guda ashirin da ɗaya ne sannan manya-manyan darussan da sura take karantar da mu kamar yadda malamai suka ambata tana karantar da mu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mutane gida biyu akwai waɗanda Allah ya azurta su da shiriya akwai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da ɓata sannan kuma surar tana karantar da mu mahimmancin taimakawa da kuma kyauta fi sabilillah sannan surar tana tsoratar da mu a game da ruwa da kuma maku da kuma kin badawa kamar yadda malam ya karanta ta Allah subhanahu ta'ala ya bude ta da rantsuwa Allah ta'ala ya ce wallahi idza yabsha Allah ya ce yana rantsuwa da allai dare wannan wawun nan kamar yadda aka sha ambata mana wawul ne ce ta rantsuwa Ɗan uwanta guda biyu akwai ta'un tallahi kenan akwai kuma ba'un billahi to wawun ita ma kamar yadda ake cewa wallahi to su ne hukukul ƙasa wato harfan da ake rantsuwa da su kamar yadda aka sha ambata mana Allah subhanahu ta'ala yana da ikon ya rantsi da abin da ya ga dama amma duk abin da Allah ta'ala ya kama shi ya rantsuwa da shi to yana nuna darajar wannan abin da kimarsa da kuma ɗaukakarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wallaili idza yaghsha Allah yana rantsuwa da dare idza yaghsha idan ya lullube idza yaghsha idan ya lullube malamai suka ce ba a faɗi maf'ulun bihi ba wato wanda aka lulluɓa wane ne aka lullube Allah ta'ala ce yana rantsuwa da dare idan ya sha idan ya lullube a can suratu shamsi Allah madaukakin sarki a can rantsuwar da ya ce wallaili idan ya sha ai wallaili idan ya shamsa Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da yake lullube rana idan dare ya zo to babu rana to a nan ma sai malamai suke cewa wallaili idan ya Allah yana rantsuwa da dare idza yaghsha ai idza yaghsha shamsa idan daren ya lulluɓa rana ba a ganin wasu kuma suka ce wallaili idza yaghsha ai wallaili idza yaghsha al-arba Allah yana rantsuwa da dare idan ya lulluɓa ƙasa ya zama ba a ganin haske wasu kuma malamai suka ce wallaili idza yaghsha suka ce wallaili idza yaghsha nura Allah yana rantsuwa da dare idan ya lulluɓa haske to ala halin duka wannan ikhtilafu tanawu'i ne dare yana lulluɓa ƙasa dare yana lullube rana dare yana lulluɓa haske domin ana samun haske babban haske ne daga rana wata yana zuwa ya haskaka amma haskensa ba kamar na rana ba kuma shi yasa yake kasancewa da daddare shi ba a ganin wata da rana sai dai a gan shi da daddare domin idan yaba idan idan rana ta bayyana a dayi ne to shi ba maganarsa so daga abinda nan dare yake lullubewa shine yana lullube ko dai ƙasa ko kuma yana lullube haske ko kuma yana lullube rana wanda shi hasken daga ranar yake to nan Allah ta'ala yana rantsuwa da dare malamai suka ce a nan Allah ya rantsuwa da dare a gaba kuma zai kasa mana mutane gida biyu akwai mutanen da suke kan shari'a akwai kuma mutanen da suke kan fata to kamar rantsuwar da Allah ta'ala ya yi da dare a nan kamar yana ishara ne wato yana nuni zuwa ga waɗannan fatattun wanda suke cikin duhu ba su gane gaskiya ba dare ai cikin duhu ake shi yasa a gaba sai Allah ta'ala kuma zai sake rantsuwa da kishiyar dare kishiyar dare shine yini sai ya ce wannan hari wannan hari Allah ta'ala yana rantsuwa da annahari da yini idza tajalla a lokacin da ya bayyana annahar a lokacin ne rana ke fitowa daga lokacin da rana ta fito to wannan lokacin an shiga annaharu kenan duk da wasu malamai suna ganin daga ketowa alfijir ake kiransa annaha domin duk abin da ya zama bayan nan to ana kiransa da allayu ne shi yasa a lugar larabci da wajen malaman fikihu da wajen malaman falaki idan sun ce dare to dare yana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi sannan kuma yana ƙarewa ne lokacin da alfijir ya keto to daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da rana za ta faɗi shi ake ce masa annaha a lokacin rana take bayyana to Allah ya rantsuwa da dare sai kuma ya rantsuwa da yini wannan hari idan ta jalla Allah yana rantsuwa da yini idan ta jalla idan ya bayyana rana ta bayyana ta fito aka ga haske mutane suna harkoki suna ganin junansu malamai suka ce wannan kuma ishara ce zuwa ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ala ya shiryatar da su suka yi amfani da haske domin a wurare da yawa Allah madaukakin sarki yana kamanta shiriya da haske kuma ya kamanta yana kamanta bata da duhu duhu kuma ana samun su da daddare waɗannan isharuri ne amma dai ko da babu ishara a game da waɗancan waɗannan manya-manyan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse mana da su manya-manyan ayoyinsa ne wa min ayatihi al-layl wan naharu shams wal qamar daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki akwai dare akwai kuma yini akwai rana akwai wata duk waɗannan manya-manyan ayoyin Allah ne da za mu kalle su mu tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana nan shine ubangijin da ya cancanta abota masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bauta ba to rantsuwa da dare kenan da kuma rantsuwa da yini da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai Allah ta'ala ya sake wata rantsuwar ya ce wa ma khalaqa wal unsa وما ذكر وما خلق الذكر والانثى sannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da halittar azzakar namiji wal'unsa da kuma mace fassara farko kenan da malamai suka yi suka ce ma dinnan masdariya ce wato ma ce da ke fa'idantar da masdari kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ne wa khalqi zakari wal unsa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da halittar namiji da kuma mace wasu kuma suka ce a'a ma din nan bi ma'ana man mausula ce wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa ay walladhi khalaqa adh-dhakara wal unsa wa man khalaqa dhakara wal unsa Allah yana rantsuwa da wannan da ya halicci namiji da mace kaga ya rantsi da kansa ke akwai qira'a shadda da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun waito ta a cikin sahihani nasu abu waito daga sayyidina abu darda radiyallahu anhu da kuma sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu suna karantawa da wadhakiri wal'unsa unsa sai su cira wa ma khalaqa amma in an ce qira'a shaza ita ce qira'a da wani yake banta da ita daga cikin sahabbai amma ba'a. sa ta a cikin al-mushaful imam ba al-mushaful imam qur'anin da sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu yasa aka rubuta shi kwafi kwafi aka aika manya manyan birane a cikin daular musulunci a wancan lokacin an sha mana wannan batun lokacin da annabi sama ke da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa alqur'ani da da mabambantan kira'o'i da mabambantan kira'o'i eh, an samu haka a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hisha sahabin annabi sallama ne wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo wucewa sai ji shi yana karatu sai sayyidina Umar ya ce gama yana sallah sai ya ce ka gama sallah ya za ka yi ka zo kana ɓata ƙur'ani kana karanta alƙur'ani ba da abin da annabi ya karantar ba hisham ya gama karatun alkur'ani ya gama sallah ya sai na umar radiyallahu anhu ya kama shi ce mu tafi gaban annabi sallama suka tafi gaban annabi sallama annabi sallama ya ce me yake faruwa umar ya ce na ji shi ne gashi nan yana sallah yana karatun alkur'ani ba da abin da ka karantar da ni ba annabi sallama ya ce ikra aya hisham hisham karanta hisham ya karatu man sune ce haka za unzila haka aka saukar da shi aka ce umar kai ma yi karatu sai na umar shi ma yi karatu manzo sai ce haka za unzila haka aka saukar sai annabi sama ya ce inna hadal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufi Allah ta'ala ya saukar da alqur'anin nan akan ban harfa guda bakwai wato bambance-bambancen karatu to zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu aka tattara qur'ani a waje daya zamanin sayyidina Usman bin Affan tabi'ai almajiran sahabbai sai suka fara yin sabani waɗannan suna ganin karatun da waɗancan suke ba daidai bane Huzaifa radiyallahu anhu ya zo ya ce ma sayyidina bin ibn Affan radiyallahu anhu ya ce ka shawo kan matsalar mutane tun kafin su saba a game da alkur'ani to shine aka yi ittifaki a rubuta alkur'ani kafin a rubuta kowace aya sai an same ta a rubuci wani sahabi yana da ita a rubuce a tare da shi sannan kuma sai ya kawo shaidu da suka tabbatar da cewa ya ji daga annabi Salam to shine ake ce masa al-mushaful imam al imam wato mushafi qur'ani da ya kasance jagora to duk ƙira'ar da ta zama ta saba ma wannan abin da aka rubuta a zamanin sayyidina Usman ibn Affan da ittifaqin sahabbai ga baki ɗayan su to ita ce ake ce mata ƙira'a shadda to wannan qira'a ta su ibn mas'ud da ta abu darda abu darda radiyallahu anhuma qira'a ta shazza su suna cewa wa zakari wal unsa in suka zo karantawa wal layli idza yaghsha wan nahari idza tadalla wal zakari wal unsa haka suke karanta wato Allah na rantsuwa da namiji da mace mun gane ai sai su cire hal wa ma khalaqa din Eh. amma kira kira'a ce shadda ba a karatun sallah da ita ba za ka yi karatun sallah da ita ba amma kila in ana tattaunawa a matsala ta tafsiri za ka iya kawo ta malamai sun halasta a babun fatawa ko kuma tafsiri babu laifi za a iya kawo kira a shazza amma ba za ka karatun sallah da ita ba in kai karatun sallah da ita sallah ka ba ta yi ba kawai shi kenan yanzu ana karatu sai a ji liman ya ce wa zakari wal unsa to wajibin alamomi ne su gyara masa kuskure yayi mun gane to shine wannan amma wa ma khalaqa dhakara wal unsa shine muka ce tafsirai biyu ko dai wa ma khalaqa dhakara wal unsa nan ana nufin ai wa khalqi dhakari wal unsa Allah yana rantsuwa da halittar namiji da mace ko kuma wa ma khalaqa dhakara wal unsa ay wallazi khalaqa dhakara wal unsa Allah yana rantsuwa da wanda ya halacci namiji da mace namiji da mace sune abinda Allah madaukakin sarki ya halitta wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu Allah ta'ala ya halicce shi namiji da mace akwai namiji a cikin abubuwa hadda waɗanda ake ganin ba su da rai hatta wutar lantarki akwai namiji akwai mace shi na ke da positive da negative ruwa akwai namiji akwai mace a ruwa malamai suka ce babu wani abu da Allah ta'ala ya halitta kamar yadda ya faɗa face akwai namiji da mace zauja ne kenan akwai zaujul zakar akwai zaujul unsa akwai aure na namiji akwai kuma aure ta mace haka Allah ya halicci komai haka idan da za ka zo ka ce baka gano a jinsinsa ba ga namijinsa ga mace to kishiyar ɗaya ita ce namiji kishiyar kuma mace ce misali ruwa da wuta ruwa namiji ne ai wuta kuma mace ce a hausa ruwa namiji ne a larabci ruwa namiji ne a larabci ruwa namiji ne wuta mace ce haka yake to komai Allah ya halicce shi namiji da mace sannan da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Nuhu alaihi salam kenan lokacin da Allah ta'ala ya yi nufin halakar da duniya da ruwan tufana Allah ya umarce shi ya ce ya ɗauki kowane abu namiji da mace ya sa a cikin wannan kwale-kwale da Allah ta'ala ya umarce shi da ya sassaka shi ne ya ɗauka sannan da Allah ta'ala ya tashi halittar jinsin ɗan adam haka ya yi ya fara halittar namiji sannan kuma sai ya zo ya halicci mace ya halicci annabi adam salam a matsayin namiji daga baya kuma sai ya halitta masa matarsa daga gare shi ita ce hawa salam so daga Allah ya rantsuwa da halittar namiji da mace akwai ban mamaki a ciki akwai risina ma Allah masu imani ya waje ba su risina ma Allah a game da halittar namiji da mace to shine sai Allah ta'ala sai ce inna sa'yakum inna sa'yakum la shatta inna sa'yakum wannan shine al-muqsamu alayhi al-muqsamu bihi al-layl an zakari wal abubuwan da Allah ya rantse da su su ne dare da yini da kuma halittar namiji da mace su ne Allah ya rantsuwa dasu. su to me al muqsamu alaihi dan me aka bada aka yi rantsuwa dan me aka yi rantsuwar sai Allah ta'ala ce inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku la shatta lalle sun bambanta shatta jam'i ne na shatti kamar yadda kake cewa marid marda مريض على وزن فعيل شتيت على وزن فعيل شتى على وزن فعلى هكذا كما مغضى على وزن فعلى ان انشي شتى واتو سن بمبنتا شتى كما متباعده mutafarriqatun mutaba'ida sun bambanta kuma sun yi nisa da juna kowa da aikinsa wasu malaman tafsiri suka ce nan Allah ta'ala ya faɗi namiji kuma sai ya faɗi na mace ya faɗi ta mace sai ya ce kuma inna sa'ayakum la shatta ashe aikin namiji daban aikin mace daban suka ce ishara ce da Allah ta'ala yake mana akan cewa aikin namiji daban aikin mace daban shine ce inna sa'yakum la bayan ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa sai ce inna sa'yakum la ayyukan ku sun bambanta al-abu yas'a wal ummu tar'a amalu al-adi as'aya wa amalu al-ummi zi'aya amalu al-abi as wa amalu al-ummi ar'ayu baba ya fice je nemo aikin kuma mata ita kuma mace a gida uwa ta zauna ta alkinta wannan abu da aka je aka nemo malamai suka ce a cikin wannan aya akwai ishara akan cewa yajibu alal mar'ati an takhduma zawjaha Allah na nuni akan cewa wajibi ne mace ta mijinta hidima ta dafa mishi abinci sabanin yadda wasu malamai suke gani cewa mace in an auro ta ba dole bane ta dafa abinci ba dole bane ta share gida in ka auro mace to sai ka nemo mata baiwa ita kawai aikin ta shine ta ci ta koshi ka nemo ka kawo mata ko ka kawo mata da fakki ko kuma ka kawo wanda zai dafa ko kuma ka dafa mata da kanka kai ka je ka nemo kuma sannan kana dawowa ka tuɓe ka shiga kicin ka dafa a cikin masu wannan fahimta a baya baya can akwai irin su ibn hazmin al-zahir fahimta ce wadda yake wadda take ta kuskure aikin namiji ya fita ya je ya nemo aikin mace ita kuma ta ta alkinta a cikin gida to wasu sun faɗi wannan sannan wasu malaman suka ce inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku sun bambanta ayyukan ku sun bambanta a cikin ku akwai wanda ke kan shirya akwai wanda ke kan bata akwai wanda yake kan musulunci akwai wanda yake kan kafirci akwai wanda yake kan sunna akwai wanda yake kan bid'a akwai wanda ke da kyawawan ɗabi'u akwai wanda ke da munanan ɗabi'u inna sa'yakum la shatta wasu kuma malamai suka ce inna sa'yakum la shatta nan Allah ta'ala yana bayani ne akan ayyukan da ya kaddara ma mutane su yi a duniya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويعمله بأربع كلمات بكسب رزقه وعمله وانا أيشي متن زي الله يا رجا يا ربوتا وانا أوفي زي أيشي Allah ya rubuta wani zai zama mai mashin ne tuka mashin أتابع wani Allah ya kaddara cewa aikin nefa zai yi wani Allah ya kaddara dan kasuwa zai zama wani Allah ya kaddara malamin makaranta zai zama wani Allah ya kaddara a jami'a zai karantar wani Allah ya kaddara zai zama injiniya wani Allah ya kaddara zai zama lauya inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku sun bambanta duka waɗannan tafsiran da aka ambata duk za su iya ɗauka ikhtilafu tanawu'i ne in ka ɗauka cewa ana nufin aikin namiji daban aikin mace daban ayar za ta ɗauka in ka ɗauka ana magana shiriya ce da ɓata ayar za ta ɗauka in ka ɗauka a matsayin ayyukan da mutane suke yi a duniya na samun abin da za su ci na rayuwa duk zai iya ɗauka inna sa'ayakum la shatta domin abin da ake ce ma as-sa'yu shine aiki tuku in an ce as-sa'yu daga cikin ma'anonin as-sa'yu shine aiki tuku aikin da mutum yake yin sa duk da as-sa'yu na daukan ma'ana al-mashyu al-mashyu amma ne al-mashyu bis-sur'ati tafiya da tsauri kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ku tafi da sauri ku je masallaci an kira sallah in an yi kiran Sallah, juma'a ku wazarul bai'a ku bar kasuwanci ku bar cinikayya ku kyale ku tafi masallaci to kaga a sa'ayu a can ana nufin tafiya amma a sa'ayu nan ana nufin aiki aiki ake nufi so daga ayyukan mu sun bambanta kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa yi, shine inna sa'yakum la shatta ayyukan ku sun bambanta kowa da irin aikin da Allah ya kaddara masa yi. shi yasa ranar da ka rena aikinka wanda Allah ta'ala ya baka da shi kake rayuwa ka kalli aikin wani kana jin shi ya yafi naka ko kuma kai ma ina ma a ce aikin kai aikinsa? sa to sai ka shiga cikin hudu a rayuwa wala ta tamanna ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd kada wani ya rika burin abinda Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan wani wannan ya faru lokacin da wasu mata daga ci akwai na ummu salama radiyallahu anha mata annabi salama suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka ce zahabar rijalu bil ujur suka ce maza sun tafi da lada annabi sama ce me babu haka suka ce yujahiduna wala nujahidu suna fita jihadi muku ba ma fita jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai hajjin su da suke yi shine jihadi idan mace tana son su samu ladan mujahidi mai tafiya yaƙi to ta je hajji sannan kuma malamai suka ce a gidanta aikin da take yi shi ma ai jihadi ne fi durihin na shu'unuhun na azimatun ka shu'uni rabbi saifi wal mata a gidansu aikin da suke yi to kwatankwacin aikin nasu ya fi ma mahimmanci fiye da aikin da soja ne makani yake fita ya je yi don kare kasa domin ai duk wani soja mace ta haife shi in ta mishi tarbiyya shugaban sojojin Najeriya yana da mama kome da mama yana da mama ita ta yi masa tarbiyya in ka ce ba ta koyo ba ta koya mashi sojanci ba ita ta ba shi nonon ta ya sha ko ba ita ba shi nonon ta ya ba sannan kila ma ita ta fara karantar da shi abcd da haka abcd ake yi to shi ne wannan so daga inna sa'aikum la shatta duk zai iya daukan waɗannan ma'anonin da malamai suka ambata bambancin aikin namiji da mace shi yasa kada mace ta zo ta ce ita so take sai ta aikin namiji kada a yaudari mata kada a rudar da su a ce mata su fito su duk abin da maza suke yi yaudarar ku ake yi ba za ku iya ba ba aikin ku bane Allah madaukakin sarki ya bambanta halittar ku ba irin ta maza bace akwai marubuci da ya samu Nobel Prize yana cin waɗanda aka ba su kyautan nan da ake bada ta duniya wanda ake ci mata kyautan Nobel wanda idan mutum ya isa a ilimi na kimiyya ko na adabi sai a ko zaman lafiya sai a ɗauka sai a bashi wannan kyauta to cikin mutanen da aka basu tun a shekarun baya wajen kusan alif ɗari tara da arba'in da wani abu akwai wani marubuci ɗan ƙasar faransa da ya rubuta littafin sa ya sa masa suna man the unknown al-insanu zalika al-majhul kamar yadda mai fassara shi ya fassara da larabci yace dan adam ɗin da ba a san shi ba a cikin littafin ya ware wani fasali da ya bayani akan bambanci tsakanin namiji da mace yace masu kimiyya ba su gano bambancin da ke tsakanin mace da namiji ba shi yasa suke gayyato mata su ce su fito su aikin da maza suke yi a cikin bayanan da yake masu kama kwakwalwa ya ce a halittar mace hatta gadon bayanta Allah ya halicce shi ne don goyo bayan namiji kuma an halicce shi ne don ya ɗau kaya yake faɗi a cikin wannan littafin ya ce da za ka ɗauko jinjiri ko yaro namiji ka goya shi a ko yaro ko mace jariri dai dan karamin yaro da ake goyawa ka goya shi a bayan ka kai namiji to zai ji kamar ya hau bayan ka da so da ba a yi wannan bayan dan a goya shi ba bayan daukan ice ne bayan namiji bayan daukan kaya ne ba bayan goyo ba ne amma da 'yan yarinya matashiya za ta ɗauke shi ya goya ta to sai ya bacci wata ranka je ka gwada in ɗanka yana kuka ka ce ma a kawo ka goya shi ka gani in zai shigo ba zai shigo ba amma in akwai yayarsa wadda kila da kaɗan ta girmai sai ya ce ba za a ɗora mata shi a baya da izinin Allah sai ka gebaci wannan sirri ne na ubangiji sannan halittar mace hatta a abin da ya shafi kirjinta an halicce shi ya zama akwai wani kaman kogo da yaro za a iya ɗauka in yana shan nono ya ji yana kwance kamar yana kwance akan katifa ce mai laushi sabanin kai in ka dauke shi kuwa in ka dauke shi kace zaka dauke shi kawai zai ji kamar an sa shi ne eh, a bayan kaya Shi ya ki shiru sannan zuciyar mace da Allah ta'ala ya halice ta ba irin zuciyar namiji ba shi yasa yanzu yaro sai ya kama kuka sai mace ta ɗauke shi ta jijjiga shi shi kai ko zai kai sai dai kai ta faɗa Shi ta <laughs> mutane shi ba irin ka kake ba irin ta kake da shi ba to mata Allah ta'ala ya halicce su dan wannan babban aiki amma sai a ziga su abin takaici a bana din nan da aka yi ranar mata ina jin satin da ya wuce ne ko sati biyu da suka wuce a rika nuno mata wai masu wai masu dokar kankare cikin abin da aka tabbatar na cewa to ana nuna yadda mata suka kai ga kaskanci da lalacewa da bakin talauci da suke ciki ai ba kai ba yi fata shi wanda ya kawo rahota in yana da hankali ba zai fata a ce uwar shi bace take hawa take mishi kankare kuma ba zai yi fatan a ce matar shi bace take dauka kankare ba zai yi fata a ce yar shi bace ko kanwar shi an nuno ta a talabijin wannan musiba ce haka a fito da mata a ce su siyasa su ta rashin kunya siyasa mata rashin kunya ce ba aikin su bane wannan amma ana magana ta ce tauye musu hakkin su ake son ai a'a ai babu wanda ya ba mata yancin su kamar musulunci ka karanta tarihi a China mace a wajen mutanen China sabani suke da akuya da ita wa tafi haka yake hakarin magana suke da shi akwai chinese proverb da mace da akuya wace tafi kima haka yake a mutanen chinese china ko suna ɗaya daga cikin alhabaratul ariqa suna cikin ancient civilization suna cikin ƙasashen daulolin da suke da tsohon tarihi amma mace a wajensu su bata wuce akuya ba ta wuce akuya ba an taɓa wani mitin wai wani matsayi za a ba mace a china shin akuya za a akuya ta fi ta daraja ko ko a'a bata fi ta daraja ba aka tashi mitin din ba a yi ittifaki ba so ka da akuya da mace a wajen su duk ɗaya ne yadda zaka kama akuya ka kayanka to mace ma za ka iya kama ta kayanka ta a mutanen china shi yasa mutanen china har yau ba su san mata ai da aka ba da ka'idar suka suka kirkiro da dokar cewa duk iyali ɗaya miji da mata su haifi ɗa ɗaya kar su haifi ɗan da ya wuce ɗaya ai zuwa suke idan mutum matar shi ta ɗau ciki sai a je a tsakane idan aka je aka ganin mace za ta haifa sai a zidda ciki har sai ta ɗau cikin namiji sannan sai a kyale shi ai a shekarun baya an baya bayan nan an yi lokacin da ake cewa maza sun fewa a china sai mutum ya girma ya rasa macen da zai aura to kaga duk wannan matsayin mace kenan matsayin mace a wajen yahudawa shine duk sharrin duniyar nan ita ta kawo shi duk sharrin duniyar nan mace ta kawo in kaga yunwa mace ce in kaga talauci mace ce in kaga rashin lafiya mace ce in ka gama yata mace ce duk wani bala'in duniyar nan a aƙidar yahudawa to mace ta kawo shi suna da wata tatsuniya da suke ce mata tatsuniyar fandora wai fandora wata mata ce da Allah yake nufin ya azabtar da mutanen duniya ya sako ta a cikin akwati aka jefo ta daga sararin samaniya daga sama da aka jefo fandora shikenan tana zuwa kai ta bude wannan akwatin shikenan duk sharri ya fito to shi yasa mutanen yahuda ba su yadda da ba su yadda da mace ba mace a wajen su ba ta da kima wannan haka matsayin mace yake a wajen a wajen rumawa su ma mace ba ba ta da wata kima a wajen su ba ta da daraja mace walakantaccen abu ne haka yake a wajen larabawa larabawa a wajen su mace kama ta ake yi a kashe ta wa idan mawudatu su'ilat yaji zambin qutilat wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhib haka ba da ɗayan su bushara sai aka ce mace ta haifa sai ran shi ya ɓaci haka ɗabi'ar su take fa yumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ya ta tunani a zuciyarsa yanzu me ma zai da ita ya ci gaba da walakanta ta ne ko ko a'a ya je ya bizne ta a ƙasa wannan shine matsayin amma sai gashi musulunci ya zo ya daga matsayinta ya girmama ta a matsayin uwa aka ce hakkinta so uku tana da hakki akan uba akan akan ɗanta so uku kafin uba ya samu hakki ɗaya malamai suka ce da za a zo yanzu mutum zai yana da baba yana da mama kuma dukkaninsu talakawa ne sai ya zama abin da yake da shi mutum ɗaya zai iya ba baban shi talaka ne mama shi ma talaka ce to in ya shigo gida ga baban nashi zaune can ga mamar tashi zaune nan to mama shi zai je ya ba in ya sake zuwa ya je nemo na abu ɗaya mutum ɗaya zai iya ba zai dawo sake ba mama shi in ya sake fita ya je nemo na mutum ɗaya ne tak ba mashi zai sake ba sai idan ya samu na hudu to sai zai ba baban shi ce baba ya haƙuri da wannan ita ya bata sau uku kuma musulunci ya bata wannan haƙƙin sahabi ya tambayi manzo sama ya ce ya rasul ya rasulullahi ayyun nasi ahaqqu bi husni suhbati a cikin mutane wa ya fi cancanta in kyautata masa in fi kyautata masa annabi su sama ya ce ummuk mamak menene ake ana ummuk yace mamaka yace summa ayu sewa yace ummuk yace mamaka har so uku sai a na hudu yace summa ayu sewa sai musu yace summa abu abuka sannan babanka akwai darajar da tafi wannan aka girmama da uwar mutum a jahiliya idan baban shi ya mutu baban na da mata da yawa a tsarin jahiliya to ɗayan ɗan ɗakin kawai shi kenan sai ya aure mamashi yana kallo kaninka wanda ba ɗakin ku ɗaya ba kawai shi kenan kawai sai ya shige ya zama mijin mamaka kuma dole haka yake a rubuce a ƙa'ida dole ta bi shi shi kuma mamashi ta zama taka akwai maguzancin da ya wuce wannan haka ake rayuwa kafin zuwan musulunci mata abin da aka rika musu kenan sannan musulunci ya girma mace a matsayin mata aka ba ta daraja da ba ta da gado ba ta da gado amma yanzu shi aka ba ta gado idan mijinta ya mutu ba ɗa to tana da tana da kashi tana da ubu'i tana da ɗaya cikin hudun dukiyar da mijinta ya bari idan babu ɗa in akwai kuma tana da sumuni ɗaya cikin takwas aka ba ta wannan matsayin sannan kuma mata ka aka ce ka girmama ta saboda girmamawa ta musulunci manzan da sama ko sunan matan shi baya faɗi baya faɗin sunan matansa kuma a musulunci a tsari ba ka zuwa kai ta faɗin sunan matarka kawai shi kenan kawai zai ka zo matarka sunan ta lanti kawai shi kenan lanti ka da a'a sai a musulunci sai ka ce mata maman ne, ko kuma akwai wani suna na daraja ka kira ta da shi ko ka ce mata malama ko ka ce mata hajiya ko kuma wani suna dai na girmama amma ba kawai kai ka faɗin sunan matarka ga tsar ba tun musulunci ya tsara waɗannan tsararrukan aka girmama ta a matsayin ya aka girmama ta a matsayin yan uwa da ka ba ta hakkoki to musulunci shine wanda ya wannan tsari Allah ya janar da mu so da ka Allah ta'ala ya bambanta tsakanin namiji da mace to sai Allah ta'ala ce fa amma man a'ata wa amma man a'ta a'ata fa amma man a'ata amma a cikin mutane tunda an ce halayen mutane sun karkasu gida-gida ayyukansu sun bambanta akwai mutanen kirki akwai mutanen banza sai Allah ta'ala ce fa amma man a'ata sai ya fara bayani a game da waɗanda suka kasance halayensu na kirki ne ayyukansu na kirki ne sai ce fa amma man a'ata amma kaga wanda ya rika kyauta yana badawa ya rika fidda abin da Allah ta'ala ya bashi wattaqa kuma ya taqwa abin da ake ce a at-taqwa shine imtithalu awamirillahi wa jitinabu nawahihi sahal ibn abdullah tustari yace Allah ya jidaka Allah haythu nahaka wa Allah ya tsidaka haythu amarak Allah kada ya rasa ka inda yace kaje, sannan kai ya same ka inda yace kar Shi ne shine taqwa to ga ifa'i ya bada kyauta a cikin abin da Allah ya bashi wa kumin anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku bada daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sa ku zama masu gadi duk dukiyar da Allah baka ba taka bace aro Allah ya baka yanzu yanzura kaifa amalu fihi domin ya ga za ka yi a cikin dukiyar so daga duk wanda aka bashi dukiya to aro aka bashi Allah ya bashi gadi shine mustakhlafi an bashi ya ya ɗana, ya ci abin da zai ci ya tafi da abin da zai tafi da shi me zai ci ya ci ya kare rabon shi kenan a duniya sannan kuma ya tafi da wanda zai tafi da shi wanda zai tafi da shi shine wanda ya kyauta da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wani misali mai ban mai kama kwakwalwa ana zaune wata ranar da sahabbai sai ce ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi waye cikin ku yafi son dukiyar magajin shi fiye da dukiyarsa sahabbai suka ce ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi ai babu wani daga cikin mufaci ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa sai Allah sama ya shiru. daga nan sai ya ce maluhu ma qaddama wa malu warithihi ma akha dukiyarsa ita ce wadda ya bada kyauta wadda ya sadaka da ita ya taimaki addini da ita ya ba gajiyayyu ya ba mabukata ita ce tashi domin ita zai je ya gani a lahira wa malu warithihi ma akhara dukiyar kuma magadinsa ita ce dukiyar da ya jinkirta ya batta magada su zo su hau su ci gaba da abin da suke su dama ba su san wahalar da ya sha ba gani suka yi a ƙasa so tari mutumin da bai san yadda aka samu dukiya ba to bai san yadda ake alkinta ta ba kawai da yayi rusa ta zai yi abin shi so da bai san wahalar da aka sha ba wani dan uwa ya ban wani labarin mai tayar da hankali a ƙasan nan abin ya faru kuma ba a daɗe da faruwarsa ba abin bai faru ba yadda mutane suke hauma hauma akan su tara ma su tara dukiya a ce su taimaki addinin Allah su ki da tunanin cewa wai suna ban ma magada wani mutumi ne da shi da ɗansa babban mutum ne mai dukiya a nan kacan abin ya faru suka yi tafiya sai suka yi haɗarin mota duk suka mutu aka zo da gawarsu aka tara aka ajiye aka sita su za a musu sallah ana shirin liman zai shige kabbara ana adiri ta sahu kawai shi kenan sai mata suka fito su bi daga gida a guje suka ce a dakata suka kalli babban abokin mai gida shi matan mai gidan ne sai uwar gidan ta ce da Allah alhaji muna da tambaya shi mai tambayar shi wai tsakanin alhaji da wannan yaron waya ga mutuwa sai kuwa ya tosu sai abokinsa yake cewa ah ya zaya wannan tambayar abinda alhaji tuni ya rasu ai ko tsakanin a rasuwar alhaji da rasuwar wani ai ya kai awa kaza kawai sai wannan mata ce guda ke cikin gida tana guda ita kuma ɗayar mai biye mata fuu ta fusata ta shiga gida wai tana minna sai an raba gadon alhaji ɗanta ya kwashi kasansa sannan kuma sai a zo ta samu akwai na nata sannan kuma sai a zo a raba ta samu ta a raba dukiyar ɗan kaji ko to ne da haukar da mutane suke yi an faɗa musu ba za su gane ba kuma ƙur'ani ƙarar ya faɗi wannan inna min azwajikum wa auladikum sai ce ne aduwwan lakum fahdharuhu mai tafsirin wannan ayar a nan shi inna min azwajikum lallai wallahi Allah ya ce inna min azwajikum lallai daga cikin matanku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum wallahi akwai abokanan gaban ku ruhu ku guje su ku kafa kafa da su to shi wannan adawa mutumin da ke fatan ka mutu da wuri ya gaje ka ba makiyinka bane makiyinka ne mana shi kullum tunanin shi wai kai za ka fara mutuwa ya gaje ka aduwwan lakum to shi Allah ta'ala ce fa amma man a'ata amma wanda ya kyauta ita'i shine ka fitar da wani abu ka bada baka neman a baka wani abu shine ake ce mishi al-i'ta'u al-ata'u kenan al-judu as-sakha'u duk sunan sa karshe baki ɗaya sunan da ya tattara su ga baki ɗaya shine al-karam alkaram shi yasa Allah ta'ala ya siffanci da wannan sifar ta alkaramu karimun ne shi karim in an ce karim shine mutumin da ya kasance kyautarsa ta kai karimun la yughayyiruhu sabahun an alkhulqi aljamil wala masa'u يباغي الريح مكرمة مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء da sanyi da zafi kullum cikin kyauta yake shine ya ce musa kari Allah ya sa mu zama haka mu zama masu ifa'i kuma masu takwa to me sakamai me ya ce wa saddaka wa saddaqa bil husna wa saddaqa sannan kuma ya gaggata bil husna ya gaggata aljanna al nan aljanna ya gaggata labarin da aka bashi cewa wanda ya kyauta ya takawa sakamakon sa aljanna ne الحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى أي الجنة الحسنى صفة أن أنغوي موصوفة أي الجنة الحسنى وصدق بالحسنى أي وصدق بالجزاء بالجنة الحسنى يجد شيء الجنة دا الله مدوكتين سكي نيما ودن سكي كوتاء القوري زي باس دومن idan kaga mutum ya saki dukiyarsa yana taimakon addinin Allah to gaggata sakamakon da zai samu na har abada ne yake da shi shi zai fita kuma ka'ida Allah shi baka bashi baka bashi ɗaya ya mayar maka da ɗaya Allah baya mukafa'a haka shi id'afi yake man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira ninnin kama mutum yake masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila sun kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman sha. haka Allah madaukakin sarki yake ninnin kawa yake shi yasa kake jin ana ba da labari ai talakan aljanna shine wanda sai a ce za a ninka masa gidan duniyan nan wani zubin so saba'in gidan duniya kana ta rigima da kwata ana magana kwata ana rigima da kwata ana magana rabi ana rigima ko to duniya fa gabaki ba ba Afirka ba ba Najeriya ba ba jihar Kaduna ba ba karamar hukumar Zaria ba ba gundumar tukur ba ba ungocin jikun ba ba layin zamfara ba balle ya magana fuloci ɗaya ko fuloci kaza ko ya magana kwata a a duniyar da baki za a ninka a ba mutum so saba'in za a ninka masa duk gidanka ne kai ta yawo a ciki kai yadda ka ga dama duk mulkin ka ne wanda suka gazgata haka su ne za su iya ɗaukar duke su sai su bada saboda wannan sakamakon da suka gazgata su raka alhusna nan wa saddaqa bil husna ay wa saddaqa bi al jannati al husna allati wa'idaha ya gazgata aljanna mafi kyau wadda Allah ta'ala ya masa alkawarin cewa za a bashi to me sakamakon shi kaga an ce nan fa amma sharaɗi ne fa amma man a'ata wattaqa an faɗi ayyuka biyu al-ita'u wattaqwa sannan sai me at-tasdiq bil husna ayyuka uku kenan Ya kyauta sannan bayan ya kyauta ya taqwa sannan bayan ya taqwa ya gaskata cewa akwai aljanna kaga nan ita'i kyautata mu al'umma kenan mu'amalarsa da al'umma at-taqwa mu'amalarsa da Allah shi su kuma duka waɗannan ba sa inganta sai da imani shi Allah ta'ala ce wa saddaqa bil husna ya gaggata aljanna gaggata aljanna na lazumta ma mutum ya gaggata akwai lahira gaggata lahira na gaggata na na lazumta ma mutum ya imani da cewa akwai Allah ta'ala to kaga sai da ya imani sannan kaga ayyuka uku yayi to shi Allah ta'ala sai ya ce fassa fasanu ya فسنيسره لليسرى to zamu mu sauƙaƙe masa lilyusra ga ayyukan da suka fi sauƙi al nan da Allah madaukakin sarki ya faɗi shine ayyu yassiru Allahu asbabal asbab al-khair was salah fataskulu alayhi liyaf'alaha haka Imam al-Qurtubi yace mutumin da ya sama yana da waɗannan to sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya alheri sai kaga alheri zai masa wahala duk aikin arziki shi ke zai masa wahala duk aikin arziki ba masa wahala aikin alkhairi duk inda yake za ka ga magana alheri ce ba za ka ga aikin tsiya a sa a tare da shi ba za ka gan shi a cikin aikin tsiya ba in ana magana aikin alkhairi shine gaba gaba saboda yadda Allah ya sauƙaƙa masa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari da Muslim suka goyito a cikin sahihani nasu riwaya sayyidina Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabartar baki ulgarkadi makabartar Madina kenan an kawo gawa sai manzo Allah sallama shi ce duk su duk kusa kowa ya duk kusa aka tsutsugunna shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ma min nafsin manfusati babu wani rai mai numfashi da Allah ya hura masa rai yake rai illa wa qad khalaqa Allahu lahu darahu fi dunya qala illa qaddara Allahu lahu darahu fi an-nar aw jannati fa ce Allah madaukakin sarki ya kaddara masa gidansa ko a wuta ko aljanna shi wani sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama falimadha al-amal to tunda Allah ya riga ya kaddara to me kuma za mu tsaya muna aiki shi man sabe ce i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa Allah zai sauƙaƙe masa abin da ya halitta shi akai abin da zai zama makomarsa in ka ga Allah ya zaɓi ka kana aikin alkhairi to kai ta addu'a Allah ya sa ka cika a haka shi kuma wanda Allah ta'ala kaddara masa taɓewa to sai ya zama duk abin arziki shi baya so duk abin alheri wahala yake masa to abin da Allah kaddara masa kenan shi annabi so mai karanta wannan aya ayoyin فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى النبي كرمت وأن آيوي توشيني من aka faɗa mana fa san yasiru yusra da sannu za mu sauƙaƙe masa abubuwa su zama masu sauƙi a gare shi ayyukan alheri sai su zama ba su masa wahala yanzu idan ka ga wani mutum yana aikin alheri sai ce ah wai wannan mutumin wani zai ce o oh, shi wannan bai san zafin kuɗi ne in abin da ya shafi kuɗi ne in abin da ya shafi aiki ne da jiki na taimakon al'umma su ce ta wani bai san karfin jikin shi bane bai san lafiyar jikin shi bane akwai kowa da bai wanda Allah ya bashi wani in aka ga yana zubar da ilimi shin wannan shi kawai haka baya gajiya da karantar da mutane to a taysir li ce kenan an sauƙaƙe ma mutum dama duk da kake da ita yi amfani da ita ka nemi aljanna da ita duk damar da Allah ya baka yi kokari an sha faɗa mana ka nemi aljanna da ita in ƙarfi Allah ya baka baka da kuɗi baka da ilimi to yi amfani da wannan ƙarfin naka wajen yi ma al'umma hidima da addini in dukiya Allah ya baka zuba dukiyarka a cikin addini ba za ka yi asara ba idan ilimi Allah ya baka yi kokari wannan ilimin kai sauri kai kai baka san me nan gaba zai faru da kai ba damar da Allah ya baka kenan damammaki ko ba su tabbata sukan kubuce ma mutum sukan kubuce ma mutum akwai mutanen da da yawa ba sa cin gajiyar damar da Allah ya ba su sai damar ta kubuce daga baya su zo suna da na sani to sai Allah ta'ala ce wa amma man bakhila wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى واما من بخل كيش يوانسا اما وندي هو وانا ما لم بلاغه سنه مسا الطباق ازود مجانا اجير سي ازود كيش يكا اتاري واما من اعطى واتقى واما من بخل واستغنى wancan fasan yashiru wa saddaqa bil husna wannan wa kazzaba bil husna wancan fasan yassiruhu lil yusra wannan kuma fasan yassiruhu lil usra liba kenan ko muqabala to sai Allah ta'ala ce wa amma man bakhila amma kaga wanda ya rowa abinda ake ce ma al-bukhlu kaman yadda al-imam al-jurjani yake faɗi a cikin littafinsa at-tarifat yace al-bukhlu bi malik Kairowa da dukiyarka shi yake ce ma ka kiba da dukiyarka an tamna amalak ka kiba da dukiyarka ashuhu kuma ta fita ashuhu ta fi lalacewa ashuhu daga cikin tarifin da suka ba ashuhu man'u kamala ghairik ba taka bace dukiyar amma kuma ka kiba dawa in ka ga wani mana yake ke ta jin haushi shi habawa za a bada shi kakka bashi ce je ne mu nashi iri-iri kaga shine ashuhu albukhlu kuwa dukiyar ka ce ka kibadawa mummunar ɗabi'a ce ruwa tintin balarabe bi duk lalacewa balarabe a jahiliya bai dare a siffanta shi da ruwa yana son a siffanta shi da kyauta eh. ana yana son a siffanta shi da kyauta zauji kathirun ramadi tsawilun najadi rafi'ul imadi qaribul baiti min nadi haka take sufanta mijinta tace zauji katiwur ramadi mijina mai yawan toka ne yawan toka me ke jawo shi yawan kona ici me ke jawo yawan kona ici yawan dafa abinci me ke jawo yawan dafa abinci yawan baki me ke jawo yawan baki shine kyauta idan ba ba ba kai magwaci ne ba wanda zai zo wajen ka. ta ce kasirun ramadi ne shi sannan ta ce qaribul baiti minan nadi sannan gidan shi kusa da yake kusa da gidan sokan baki ya je gida akwai gidan sokan baki da ake na baki daya to shi sai ya je gida kusa da wannan gidan saboda bakin in baki sun zo ba za su ka a guest house general guest house ba sai ce a je gidan shi saboda tsabagen kyauta wani mawaƙi daga cikin mawakan larabawa yana yaban kyauta yana suka rowa yake cewa aran nasu khillanal jawadi wa ma ara bakhilan lahu fil na khalilu ce, walamma ra'aitul bukhla yuzri bi ahlihi takarramtu hatta la yuqala bakhilu yace aran nasa khillanan jawadi yace na ga mutane gabaki din su sun yi ittifaki akan san mai kyauta makiyinka in kana masa kyauta sai ya soka yace amma wa ma ara bakhilan lahu fil alamin khalilu yace amma ban taɓa ganin. wani marowaci da za a ce yana da masoyi a cikin mutane ba sai dai a yabe shi a gaban shi saboda ana jin tsoron shi ko amma yana wucewa a zagar shi ne sai ke cewa wai ara ara bukula ina ganin ruwa yuzri bi ahli kaskantar da masu yin ta suke take sai ya ce falan ma ra'aitul bukhla yuzri bi ahlihi lokacin da naga ruwa tana kaskantar da mai yin ta takarramtu sai na zama mai kyauta hatta la yuqala bakhilu haka a ce ni maruwaci ne yace ata'i ata'ul muqsirina takarruman wa mali kama qad kama qad kama qad alimti qalil yace ata'i kyauta ta ata'ul muqsirina kyauta ce ta masu yi da yawa amma wa mali kin sani kuma dukiya ta kama kada alimci Kalilu ɗan kaɗan fa nake da ita amma sai ta bada to shine na Allah ta'ala cewa amma man bakhila wasagna amma wanda ya ruwa wasagna yake ganin ai shi ya wadata domin mafi yawancin wanda ake sufanta su da ruwa ai masu dukiya ne talakan da me zai bada eh talaka bai da abin da zai bada duk da suna cewa jud bil mawjud juddil mawjudi yi kyauta da abin da yake nan abin da kake da shi eh, juddil mawjud wani wani wani cikin masu hikima aka gan shi aka ce kaifa anta yace ana fi zamani su'in man wajada lam yajud wa man jada lam yajid <laughs> aka ce ya kake ya je garin sai ce kai ai zamanin nan namu ya zamanin lalatattun mutane nake ciki ya ce man waje da lam yajud me shi bai kyauta wa man ja da lam yajud mai kyautan kuma shi ko bai da shi <laughs> mai kyautar bai da ita bai da abin da zai kyauta <laughs> ba kauye ne aka tambaye shi aka ce ya kake ya gari ya ce kai ai gari ya zafi wannan gari na ma ya bala'i yawa a cikinsa shi ne ke cewa ya cewa zamani ne da man waje da lam juti sannan wa man ja da lam juti. wanda yake da shi ba zai kyauta ba sannan shi ko mai kyautar bayi da abin da zai kyauta shi nan kaga abu ya kulle <laughs> kaga magana ta lalace Allah shi kyauta al-imamu Muhammad ibn Munkadir sai daga cikin tabi'ai manya yana cewa idan arada Allah bi ƙaunin sharran ja'ala ja'ala shirarahum quwadahu wa ja'ala arzakahum bi aidi bukhala'ihim idan Allah yana nufin mutane da sharri su lalace ga baki daya sai ya sanya a shararan su ne shugabannin su sai ya sanya kuma arzikin su a hannun marwatan su su zama shugabanni su kuma ita kuma dukiya sai a ɗauka a ba marowata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masa habbansa kuna cikin zamani ne na alkhairi zamanin alkhairin nan eh, hadisin agwaito shi marfu'an kuma agwaito shi mawqufan da ibnu mas'ud kamar da al-imam ad-darimi ya rawaito shi da isnadi sahihi yace qalilun fuqaha'uhu kai kafirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu kasirun man yu'ti qalilun man ya'khudh shi kuna cikin zamanin alheri masana fiqhun ku sun fi yawa wanda suke ɗauka alƙur'ani da hadisi su fitar da hukunce hukunce sun fi yawa a zamanin sahabbai qalilun qurra'uhu wanda suke mahaddata ba su da yawa sannan masu badawa sun fi yawa masu ansa ba su da yawa amma wata ya'ti alaikum zamanun wani zamani zai zo قليل فقهاؤه كثير قراؤه كثير قليل من يعطي قليل كثير من يأخذ ذاك da زمن دا مكرن تقرأ suka fi yawa. ai hadda ai musabaka ai na ɗaya ai kaza amma ba ta kiku sannan masana masana ta za su yi karanci masu badawa za su karanta su kuma masu nema suna da yawa wala'alla hadha huwa zamanuna wataƙila zamanin ma'anin sama yake nufi wallahu alam amma dai abin ya kama da haka ko kusan duk waɗannan abubuwan da aka faɗa kamar sun suna faruwa a zamaninmu Allah shi kyauta yau za a ce za a ba da zakka ake ban labari za a ce za a ba da zakka wai a wani waje ɗari biyar biyar ake ba mutane amma sai da aka ɓaɓɓalle mutane duk suka kakkarye in ba ka yi ba ni wuri ɗari biyar biyar ake ba mutane sannan an ban labari Allahu alamu bi sihhata riwaya an ce layi ake yi da mutane da bulala a hannu za a ba su zakat ɗari uku uku kana buta layi a tsaula maka kila kafin kafin ka samu naira ɗarin nan ka samu bululi guda guda uku ka ga naira ɗari bulala ɗaya talauci gashi nan baki a cikin al'umma Allah shi kyauta to wanda ya ruwa wa kazzaba bil husna wastaghna kuma yaji shi ya wadata wa kazzaba bil husna kuma sannan ya ƙaryata aljanna yace ba aljanna a aikace fa san yassiruhu lil usra to da sannan shi kuma zamu sauƙaƙe masa aikin da yafi wahala na lahira sakamakon zai zama mafi muni ya zama da aikin alheri sai masa wahala to wannan shine in Allah kai mu karatu na gaba za mu sake lalata waɗannan ayoyi musamman nawa amma bin bakila wasabna a ƙara bayani a game da su Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin zaki ya albarka a rayuwar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tunda anan masallacin za a yi wa'azi gobe bari in yi bayani eh, wa'azin da aka saba gabatarwa na wata-wata na haɗin kan unguwa gaba